yawwa salamu alaikum kai sadiqa wato yau na aiki. Ta. tun da safe nan tashi na zuwa bakin titi wani yasa mutane suka zuwa sai mana kirme a mota na biyu su a guje suka fita a guje tun daga tun daga sai da mutum a ƙar muna gudu wannan abubuwan da na siyo ya san yi raba shi shi ne ke gudun ɗan siyo mana abin da za mu ɗan shakata ko kuwa. Alamu alaikum. Mama. Alamu alaikum. Na yi mutu. Ni ce kayan zuwa. Alamu alaikum. Hey, eh, eh. hey. Ah, zauna baba baka san mu ba. Mm, na kwana. Ka ga wannan eh. shine ɗana na farko shekaransa uku da rabi. Ya ba mu kaninsa tazarar shekara ɗaya. Ka san da yake ni shaf-shaf nake. Sunan babana ne da shi. Shi ne. shi sa ni da mahaifinsa ba ma sa, da sunansa muke kiran shi da daba kyari ai gaskiya ne wannan kuma shine dana na biyu Allah sarki Me sunan baban babana eh saboda kaunar da muke musu Allah sarki sai muke kiran shi da duguja duguja shi wannan sunan ki ne da shi babana ai eh, wannan kenan ai shi kuma wannan kakan ki ne baban babana umma au na umma menene ne ma zan sha coca cola a sha coca cola dan ma sha da ai komai nawa ku ne ko ba haka ba gaskiya gaskiya sha a Eh? za ka ciwo mutunci? ya ne, ya'yan mu ne. Tashi ka bani guri. Tashi fita. Na ce ka tashi ka fita. What do you mean tashi fita? Za ka tashi ka fita ko ba za ka tashi ka fita? Ka fita. kare ka ka na za su kwana